Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar talata 4 ga watan Satumba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da safina ta da su dangi da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. Rasha a yau talata ta bi sahun kasar Iran da nuna goyon baya ga shirin da Siriya ke yi na aisha iko a yankin Idlib da 'yan tawaye suka rike shawarar da kotu ta yanke a myanmar na hukunta wasu 'yan jaridar reuters na daurin shekaru bakwai ya kawo bacin rai daga ciki da wajen kasar wanda aka zaba don wakilta a kotun kolin amurka brett kavanaugh zai gurfana a gaban kwamitin harkokin shari'a ta majalisar dattawa a yau talata a shirin namu na yanzu za ku ji cewa tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekarau ya fita daga jam'iyyar pdp bisa wasu dalilai Za kuma ku ji cewa hukumar kwastam da ke kula da jihar Legas da wasu jihohin yankin ta kama wasu jarkunan man fetur masu yawa da aka so shigar da su jamhuriyar Benin. Bayan haka za ku ji cewa 'yan majalisun dokokin kasashen Afirka guda goma sha bakwai sun yi wani taro a jamhuriyar Nijar game da yadda za a magance matsalar 'yanci rani. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna nan tafa da shirin noma wanda safina ta sada ta shirya za ta za ta kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Rasha a yau Talata ta bi sahun kasar Iran da nuna goyon baya ga shirin da Siriya ke yi na anshe iko a yankin Idlib da 'yan tawaye suka rike, wanda shine babban tungar 'yan adawa a kasar. Mai magana da yawon fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce Idlib ita ce matattarar ta'addanci kuma abubuwan da ke faruwa a kasar na dakile kokarin kawo ƙarshen rikicin Siriya a siyasance. Wannan ya biyo bayan sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta gabatar a jiya Litinin tana faɗin cewa ya kamata a raba Idlib da 'yan ta'adda. Kafofin yaɗa labaran Iran sun ambaci ministan harkokin kasashen waje Muhammad Javad Zarif yana cewa a wata ziyara da ya kai Siriya ya kamata a maida Idlib ƙarƙashin ikon jama'ar Siriya kuma ya kamata a inganta ƙoƙarin gyara da komawar 'yan gudun hijira. Akwai kimanin mutane miliyan uku a garin Idlib. Majalisar Ɗinkin Duniya tana nuna damuwar yiwuwar cin zarafin ɗan Adam da ƙila ya zo da kamfen ɗin sojoji a garin. Shawarar da wata kotu ta yanke a Myanmar na hukunta 'yan jaridar Reuters na ɗaure shekaru bakwai akan zargin sun karya dokar da ke da alaƙa da harkokin sirrin ƙasar. Wannan hukuncin ya fuskanci nuna ɓacin rai daga ciki da wajen ƙasar, inda masu suka suka bayyana matsayin a hari ne akan 'yancin 'yan jarida. jiya litinin wani alkalin kotun yankin arewacin yangon ya samu walon da ke su da laifin karya dokar sirrin kasar dokar da aka kafa tun ana kiran kasar da sunan burma a lokacin mulkin mallakar birtaniya dokar ta tanadi hukuncin daurin akalla shekara hudu a gidan kaso An kama 'yan jaridun ne a watan Disamba a yankin Yangon da ke arewacin kasar lokacin suna binciken wani kisan 'yan Rohingya goma a wani ƙauye a jihar rakin da ke arewacin kasar inda ake zargin cewa akwai sa hannun sojoji. Walon da ke so sun ce wani ya ba su wasu takardu wanda daga bisani 'yan sanda suka gayyace su liyafar cin abinci suka kama su. Lauyoyin gwamnati sun hakikance kan cewa an kama waɗanda ake zargin ne a lokacin wani sintiri da jami'an tsaro suka saba yi inda aka samo takardun. wanda aka zaba don wakilta a kotun kolin amurka brett kavanaugh zai gurfana a gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisar dattawa a yau talata yayin da za a fara sauraron bahasin tabbatar da nadin nasa da shugaban amurka donald trump ke fatar zai sa a samu rinjayen masu ra'ayin 'yan mazan jiya a kotun kolin kasar ana sa ran gobe laraba kavanaugh zai fuskanci tambayoyi kai tsaye akan batutuwa daban-daban wanda suka hada da matsayar shi akan yancin zubar da ciki da yancin 'yan luwaɗi da kuma karfin ikon shugaban ƙasa Fadar White House tana fatan majalisar dattawa za ta tabbatar da Kavanaugh dan shekara hamsin da uku a matsayin mamba na tara a kotun a watan Satumba a daidai lokacin da zai maye gurbin alkali Anthony Kennedy da ya yi ritaya. A lokacin da kotun za ta fara ta na gaba a rana 1 ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu. To amma 'yan jam'iyyar Democrat sun lashe takobin yakar tabbatar da naɗin Kavanaugh tun daga farko suna bayyana tsaron tsoron naɗin nasa zai tabbatar da kotun ta zama ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya a shekaru masu yawa labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc wanda ya kafa kungiyar sadarwar 'yan yakin sa kai ta haƙƙani da aka jima ana tsoronta a afghanistan ya rasu bayan doguwar rashin lafiya 'yan kungiyar taliban sun fitar da wata sanarwa a yau talata inda suka sanar cewa jalaluddin haƙƙani ya rasu bayan wata doguwar rashin lafiya jalaluddin haƙani ya zama sananne a matsayin kwamandan 'yan mujahidin da ta mamaye afghanistan da tsohuwar tarayyar soviet ta yi a shekarun 1980 inda suke ɗauka amurka a matsayin ƙawa mai muhimmanci haƙani ya ƙulla ƙawancen kud da kut da wanda ya kafa ƙungiyar taliban usama bin laden inda dukkanin mutanen daga baya suka juya wa ƙasar amurka baya shekaru kafin harin 11 ga watan satumba a birnin new york da washington dc haƙani ya yi brabus daga shugabantar ayyukan ta'addancin cibiyar a shekarun kwanan nan. Fiye da mutane miliyan miliyan aka umarta da su bar gidajensu yayin da guguwar teku da aka lakawa suna jebi ta afka wasu yankunan gabar tekun kasar japan daga yammaci guguwar ta jebi ta fada tsibirin shikoko a safiyar talata inda take tafi da iska mai juyawa ko kuma gudun kilomita 160 a cikin awa daya da karfin juyawar kilomita 215 a cikin awa daya wadda ta zama ita ce guguwa mai karfi da ta afka wa kasar japan tun a shekarar 1993 mahukunta sun soke fiye fiye da zirga-zirgar jirage 700 tare da jiragen ruwa da jiragen kasa a garin tare da ayyukan jirage kasa tare da ayyukan jiragen kasa masu gudun gaske tsakanin tokyo da hiroshima guguwar ta tilasta rufe sanannen wajen wasan yara na universal studios da gudun shakatawa na osaka fiye da jama'a 170 a wurare daban-daban ne suka rasa wutar lantarki. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu buɗe taskar rahotanninmu da batun siyasa. Yanzu haka tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau na tattaunawa da magoya bayansa game da jam'iyyar da zai shiga bayan fitarsa daga jam'iyyar PDP. Sai dai masu kula da harkokin siyasa a ƙasar na ci gaba da hasashen cewa jam'iyyar APC tsohon ministan ilimin zai yi komi Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Daga maricin jiya litinin zuwa wayewar garin yau talata ne, rahotanni suka mamaye kafofin labarai cewa Malam Ibrahim shekaru ya fice daga jam'iyyar PDP wadda ya yi ministan ilimin tarayyar Najeriya a ƙarƙashin gwamnatinta tsakanin shekara ta 2014 zuwa 2015. Batun rashin adalci wajen rushe shugabancin reshen jihar Kano na jam'iyyar PDP da uwar jam'iyyar ta yi da kuma sake kafa kwamitin riko domin samar da gurbi ga sanata Rabi Musa Kwankwaso a tsarin shugabancin jam'iyyar na jiha na daga cikin dalilan da suka sababa fitar Malam Ibrahim Shekarau daga PDP kamar yadda kakakin tsohon gwamnan Malam Sile Usile ya bayyana ta wayar tarho. Duk inda kake ya kamata a yi maka ai adalci babu adalci a gabanni na jam'iyya da aka zaba shekarau ka zo ko shekara biyu ba ba ka cire su daga shugabancin ba yi musu adalci kuma a zo a nace a ce kotu ta hana ta tafi har ila yau a ci gaba sannan a zo a ce ga kiyateka wai an naɗa kiyateka teka nan gaba ɗaya an ɗauka an miƙa wa wani ai kaga nan babu adalci daga cikin mutum bakwai mutum biyar fa daga bangare ɗaya suka yanzu aka dai masu kula da al'amura na hasashen cewa tsohon ministan ilimin na najeriya zai yi kome ne ga tsohon jam'iyyarsa ta apc wadda ke rike da madafin iko a yanzu haka sai dai malam sile ya usile ya ce ba a kai ga haka ba masu ruwa da tsaki na harka siyasa bayan ya gama wannan taro da su ne gabatar masa da matsalolin da yanzu suka fito a jam'iyyar pdp na shugabanci na da shugabancin riko wanda aka dauki jam'iyyar gaba ɗaya aka ba wani mutum guda ɗaya duk waɗannan abubuwa za a kawo su da irin kokari da aka yi a zauna a gyara wannan al'amari saboda haka daga nan kuma su masu ruwa da tsaki za su ba da shawara yadda za a yi ba da jimawa ba za a ci inda ya dosa politika dama dai wasu daga cikin masu kula da al'amura a fagen siyasar Najeriya sun bayyana shakku game da yiwuwar tafiya tare a fagen siyasa tsakanin Malam Ibrahim Shekarau da Sanata Rabiu Musa Kwankwaso wanda shi ma ya yi wa jam'iyyar ta PDP kome a watan jiya na Agusta. Daga yanzu zuwa kowane lokaci ana sa ran tsohon gwamnan na Kano Malam Ibrahim Shekarau zai bayyana jam'iyyar da zai koma domin ci gaba da harkokin siyasa. Kana daga bisani ya sanar da 'yan Najeriya ko zai ci gaba da neman takarar shugabancin Najeriya a zaben baɗi ko kuma a'a. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma za mu leƙa kudancin Najeriya inda hukumar kwastam da ke kula da jihar Legas da wasu jihohin yankin a Najeriya ta yi diran mikiya a kan wasu 'yan bumburutun man fetur a yankin ruwan jihar Ogun inda ta kama jarkokin man fetur fiye da dubu hamsin da aka shirya shigar da su jamhuriyar Benin da ke makwabtaka da Najeriya. Wakilin sashen Hausa baban gida Jibril ya aiko mana da karin bayani daga Legas. a hirar da na yi da kwantarolan hukumar ta kwastam mai kula da shiya ta daya da ke nan lagos alhaji muhammad aliyu ta waya salula a lokacin wannan samame da suka kai surukukin ruwan na ogun ya ce sun yi nasarar kwace jiragen ruwa goma sha biyu da ke shaƙe da man fetur na jirka dubu hamsin mai ɗauke da lita ashirin da biyar na man fetur a garman hukumar epokiya a jihar ta ogun domin jirage ne manya-manya wanda kowane su ya ɗauki mai wanda fiye da duk jarka mai ɗaukar lita ashirin da biyar fiye da dubu goma sha wani abu a takaice kenan kada ta takaice wannan jirage za ka ga cewa tun ɗauko mai wajen kusan jarka dubu kali da wani abu wace jirka tana ɗaukar mita ashirin da biyar sannan mun kama lita dubu goma sha ɗaya da ashirin da biyar so dubu goma sha ɗaya so naira eh, naira ɗari da arba'in da biyar haka ake sai da mai kofi zai baka miliyan talatin da tara da dubu ɗari tara da wani abu a takaice da ake maka miliyan arba'in. kaiwa yan sumoga wannan farmaki dai kamar yadda kwantarola aliyu ya yi bayani ya biyo bayan tarin bayanan sirri ne da jami'an hukumar ta kwastan suka dade suna tattarawa a yankin to koya masana tattalin arzikin najeriya ke kallon wannan kame da hukumar ta kwastan ke yi da kuma ci gaban tattalin arzikin najeriya dr dauda muhammad kwantagora masanin tattalin arziki da saka jari ne a najeriya kwastam a ko'ina a kasashe a duniya tana da taimakawa suna da babbar rawa da muhimmanci akan tattalin arziki na kasa a musamman zaka ga cewa kasan kowace kasa tattalin arzikin da ko karfin arzikinta ana gwada shi ne akan kayayyakin da take sarrafawa na cikin gida take sayarwa kuma wannan sarrafa kayayyakin yana zuwa yana tattare da kuma taimaka ma 'yan kasa su samu aiki musamman a masana'antun da ke cikin gida to a nan kaga ita hukumar kwastam musamman a na yanzu na jami'an da wanda suke shugabancin da yanzu suna namijin kokari wanda kowane lokaci suna kokarin su hana wannan a fasa kwarin kuma wannan hana fasa kwarin zai taimaka ma tattalin arzikin kasa din kwarai da gaske kawai ta fannin samar da aikin yi da kuma inganta shi kanshi kudin harajin da gwamnatin kasan ke samu wanda da shi ne ake amfani ana ayyukan raya kasa yanzu dai kwantarola muhammad ali ya sha alwashin ci gaba da dakile duk wani harkar sumuga na fitar da man fetur daga nigeria zuwa kasashen waje muna nan hukumar mun tabbata musu cewa dan ba su daina ba kuma ba su da ba za mu daina ba idan suka ci gaba da yi kuma za mu ci gaba da kama kuma za su ci gaba da hasara har ila yau controller muhammad aliyu ya shaida mani cewa hukumar za ta ci gaba da kama duk wani kayan fasa zuwa kasar waje ko shigo da shi najeriya kamar yadda dokar gwamnatin najeriya ta shimfiɗa na yaƙi da duk wasu masu neman yin zagon ƙasa ga tattalin arzikin najeriya baban yajibirin murai amurka daga lagos gaida baban Jibril. To daga Legas yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. 'Yan majalisan dokoki daga wasu ƙasashen Afirka sun fara gudanar da taro na kwanaki biyu a jamhuriyar ta Nijar domin tattaunawa a kan matsalar kwararar bakin haure zuwa turai ta barauniyar hanya da zammar bullo da shawarwarin magance wannan matsalar da ke ci gaba da hallaka matasan nahiyar. Wakilin sashen Hausa Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. tawagogin kasashe 17 daga nafiyar afirka da wakilan kungiyar kula da kaurar jama'a wato oem ne ke halartar wannan muhawara da ke tantaunawa akan batutuwan da suka shafi matsalolin da ke ci gaba da zama mafarin kwararar matasan wannan nafiya zuwa kasashen yammaci cirani duk da irin hadarin da ke tattare da barauniyar hanyar da suke amfani da ita honorable lahamma asa shine shugaban kwamitin 'yan majalisa mai kula da sha'anin tsaro yau waɗanda suke hita suna fuskantar matsaloli da yawa cikin desert akwai waɗanda suke mutuwa a iske gawoyinsu akwai waɗanda in sun ka etare wannan dezarkin namu za su hada teku can kuma jirgin ya nutse da su bayan an yi kwana biyu kwana uku ta amayo su aita ta cinta ɗaruruwa na gawaye su turawa tun da ba su kamnal waɗannan bakin haure to ya kamata kenan a diba mina ne za a aima waɗannan samari masu son su tahi kasashen waje menene za a yi a cikin kasashen su don su zamna su sami aikin yi bayanai sun yi nuni da cewa masu safarar mutane kan yi amfani da batun zuwa cirani domin yaudarar mutanen da ke kwaɗayin zuwa kasashen yammaci lamarin da ya sa 'yan majalisun fara tunanin samar da hanyoyin sassauci ga masu sha'awar zuwa cirani ta halartacciyar hanya a maimakon a rufe iyakoki ga 'yan afirka ahmed afa na halartar wannan taro daga Ghana. The mafias in this game have a way of uh, coercing people, luring people into getting into this business of migration. Wata matsalar ta daban da batun 'yanci rani ke haddasawa a yau shine yadda waɗanda suka kai gaci ke dawowa gida da makamai. lamarin da ke barazana ga sha'anin zaman lafiya dalili kenan da mahalarta wannan muhawara ke ganin bukatar shirya ayyukan wayar da kan matasa Tunda ba a bukatar su ya kamata kenan su tsaya gida su yi aiki dole ne su kuma waɗannan turawan tunda da ba su son su zo gare su akwai hulɗa tsakaninmu ya kamata kenan su kawo taimako akwai bakin haure waɗanda za su za su komowa da bindigogi muna yaƙi da 'yan ta'adda kenan waɗannan mutanen su ma in suka zo da bindigogi su ma sun zan 'yan ta'adda dole ne kenan mu bude idanu da ja doka akwai ta an ɗauki doka na cewa baƙin haure waɗanda suke ba su cancanta ba waɗannan doka in an ka su wannan doka za a yi musu hukunci. Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Gina Bisau da ke shugabancin kwamitin zartarwar haɗin kan majalisun ƙasashen Afirka Cipriano Kasama ya buƙaci ƙasashen Afirka su rattaba hannu a kan yarjejeniyar inganta tsarin kai da kawon jama'a da ƙasashen duniya ke shirin cimmawa a yayin wani taron da za a gudanar a watan Disamba da ke tafe a birnin Marrakesh. pourra contribuer à une meilleure application. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji ci gaban koken da manoman tumatir a Najeriya suka yi akan yadda hukumar kwastam da takwarata ta NAFDAC mai kula da harkokin ingancin abinci da magunguna ta sanya su asarar kimanin naira miliyan dubu goma a kakar noman tumatiri ta bana. Satin da ya gabata kun ji tattaunawar da wakilinmu Ibrahim Mahmud Kwari ya yi da sakataren kungiyar manoman tumatir da masu saida shi har ma da sarrafa shi ta kasa baki ɗaya. Ga ci gaban hirar tasu. Ka ce kun yi asara, kaman kula da kiyasin asara da kuka yi misali. Yanzu misali kamar wannan shekara kawai da ta wuce mun rasa manoman tumatir manoman tumatir na ƙasar nan mun yi asara wala ta haura ta naira biliyan goma. domin me mun zo mun noma tumatir ka kaddara min in dai zaka noma tumatiri ka dada guda sai ka kashe kuɗin da akalla bai gaza naira dubu ɗari bakwai ba amma sai ka zo ka rika sai da kwandon tumatiri da yake mai nauyin kilo hamsin kana sai da naira ɗari uku a ƙarshe sai ga ka kashe naira dubu ɗari bakwai ka ka samun naira dubu hamsin a gonaka. To amma ka ce gwamnatin tarayya ce ta yi wannan manufa ta ta bunƙasa hmm. harkokin tumatir hmm. kuma amma a gefe guda kuma kamar kana zargin wani wasu ta da yin zagon ƙasa ga tsari. Me kwarai kuwa kamar misali hukumar Costa lokacin da aka yi ranar da aka tabbatar da wannan doka a rana aka ba su kofin wannan doka amma sai suka kawo da kai suka ce ai wannan ba a ba su ita ba bayan kwana casa'in su kuma a dokar su a ka'ida su idan ba a kawo musu ba gazet din ba a kawo musu ba ya haura kwana casa'in ba za su yi ba haka muka ta yaki da su akan wannan abu na biyu ga hukumar nafdac wacce sun yi sun yi an ba su binciken nan ga abin da ya nuna abin nan da ake ci cuta ne amma sai kawo da kai suka kyale wannan abu yana faruwa ba su taba kama ba wani yanayin abin nan tumatir da suka kama aiki a gunsa wani suka kama suka ce wannan ba mai kyau bane so kaga wannan abin bakin ciki ne in baka gari kaman da sanin gwamnatin da suke yin waɗannan abubuwan da kake magana tun da sanin gwamnati suke aiki ko a madadin ta suke yin aikin ito ko da suna aiki a madadin ta kin sa wannan dokar ni ba zan zargi gwamnati akan cewar ta san abin da ake ba domin wannan gwamnati gwamnati da shigo take son a ta bunƙasa noma to amma tun da ba kwa zargin gwamnati kun an karar da ita ga abin da ke faruwa kowancan wata mun rubuta takarda zuwa ofishin mataimakin shugaban kasa akan wannan abu me biyo baya to har yanzu ba mu sami eh, wani sakamako daga wajensa ba amma muna sa rai dai an ce min an bayan an mana rufulayin ana tabbatar da cewar za a yi wa wannan hukumomi magana to amma za a yi musu ko kuma an yi musu to za a yi musu ai shi sa muke kuke kara kira yanzu kenan za a iya cewa gwamnati da sananta waɗannan hukumomi ke yin waɗannan abubuwa da kuke zargin ba na daidai bane tunda gashi ku kun faɗakar da gwamnati eh to ai dai muka da yanzu muka faɗi muka tana mata akan cewa ga abin da muka ce mutukar ko ba a fadena ba to sannan kuma za mu yarda da cewa da sananta ake wannan abu wai shi wannan tsari da aka ce manufa ko policy na gwamnati da aka ce yana bunƙasa tumatir ku ne kuka kirkire shi kuka sayarwa gwamnati shi ta yarda da shi ko kuma ita gwamnatin ce ta kirkiro shi ta ce ga abin da ta sa gaba sakamakon zaman da muka yi ne da mataimakin shugaban kasa domin mu abin da muka bukace shi ana shigo da tumatir kwata-kwata domin za mu iya noma tumatirin nan sai aka tara dukkan mai ruwa da tsaki da ministoci da masu ba shugaban kasa shawara akan harkar kasuwanci da noma da hudda da kasashen duniya suka ce ba zai yiwu a yi wannan ba an ba mu da wani abu da ake cewa proof of dumping wai wanda za ka ji cewa in waccan kasa tana saiwa da wannan kasa abu naira goma amma ku ta zo tana saiwa naira biyar domin a zo a tara shi a kasa ku a kare naku to tunda ba mu da wannan suka ce ba za mu yi wannan ba sai dai a sa waɗansu 'yan haraje-haraje shi ne aka sa duk wanda ya shigo da tumatiri daga china zai biya dala dubu ɗaya ɗari biyar akan kowane tan guda sannan ba zai samu canjin kudaden yan waje daga babban bankin ƙasa ba sannan ba a yadda a shigo da shi ta bodoji ba kamar daga jamhuriyar benin sai dai ka shigo da ita cikin ruwa domin ta nan ne za a iya hana fasa to amma wayannan abubuwan ne su kuma tun sannan muke tafama da su a sa wa'annan ɗin da suka yi dan ya ki sawuwa. Yanzu da ina da ina ake shigo da ta ina da ina ake shigo da wannan tumatir da Ai tumatirin nan babban mazaunarsa ita ce jamhuriyar Benin da ƙasar Ghana. Domin a yanzu maganin nake maka. Ta ruwan kenan ake shigo da shi ko ta ƙasan? Ta ƙasan, ta ƙasan suke shigo da shi. In suka dauko sai sauke shi a Ghana ko sauke shi a Cotonou a Benin daga nan sai su rika shigo da shi ta mota. Na farko ba su biya haraji ba ba su biya dutuma ba su biya komai ba haka suke shigo da shi su cika zaman riba su waye ne ke shigo da wannan tumatir da kuke masu masu kamfanonin da suke mafi yawancin su a Lagos wanda suke sahi a sachet abin a din dan leda ko a gwangwani ko a na haka ko a robobi gashi da kuna cewa gwamnati bata sani ba yanzu kun an karar da ita kuma ma kuna da ku har yanzu bata baku an saba ta ce za ta dau mataki yanzu idan aka da maimaita abin da ta yi a baya me zai faru da farko kamar in na fada da muka wannan conference ai wannan taro da ku yan jaridu na faɗa daga yau zuwa kwana talatin in dai dokar nan ba a sa ta ba to za mu je mu zanga-zanga ta na bana zuwa ofishin hukumar kwastam za mu je ofishin nafdac za kuma je majalisar dokoki ta ƙasa mu nuna musu kanmu sannan kuma za mu tafi da tumatir yadda yake rabiya mu je mu zube musu a kofar su gani an suka ga zahiri mai wasa fa tausaya mana to madalla mun gode mahmud ibrahim kwari mako mai zuwa insha Allahu za mu yi ƙoƙarin tuntubar hukumar da abin ya shafa don jin ta bakin su akan wannan koke da manoman tumatir suka yi a kansu. Madalla a gaida Safinatu da su dangi agogonmu a nan birnin Washington yana cewa karfe 11 da minti 24 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. wasikar mu ta farko a yau cewa ta yi Hakika batan dabo da masu sharan titunan birnin jihar Bauchi da kewayen jihar a daidai lokacin da al'ummar suke bukatan aikinsu wannan lamarin abin takaici ne matukar gaske. da fatar gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin gwamna Abubakar zai ji wannan koke namu da dawo da martaban masu sharan tituna domin tsabtace garuruwa da kuma samun ingantacciyar muhalli. Saƙo daga Alhaji Abbas Mai Tireda bakin Celedi jihar Bauchi, Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuwa ta haɗin gwiwa ce daga Sani Umar na Liliya Makuku da Zainab Ma'aruf kasuwar gari Dirin Daji, jihar Kebbi, Najeriya. Suka ce, Salam VOA Hausa ku ba mu dama domin mu Allah wadai da wani hari da wasu 'yan ta'adda suka kai a madatsar ruwan garin Alau na Maiduguri Hakika wannan harin zai gurgunta jin daɗin mutanen garin. Duba da wannan wuri shine kaso saba'in da ke samar da ruwan sha a garin. A ƙarshe muna kira ga gwamnatin jihar da ta gaggauta ɗaukar matakan gyaran wannan madatsar domin ruwa abokin aiki da kuma ƙara tsaurara tsaro mai inganci a yankin. Sai mai wasiƙa ta gaba ya ce, ficewar tsohon gwamnan jihar Kano, Malam Ibrahim Shekarau daga jam'iyyar PDP samsam bai zo mana da ban mamaki ba domin dama na san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya domin babu yadda za a yi wuta da ruwa su zauna gida ɗaya dole sai wani ya kashe wani hakan kuma ya ƙara fito da irin mummunar manufar gwamna rabi'u musa kwankwaso a siyasance duk da cewar duk inda ya je so yake a ce shine mai jagoran al'ummar jam'iyyar Saƙo daga Haruna Boda in Kaibo jihar Jigawa, Najeriya. Mai wasiƙa ta gaba kuwa ya zo ne da ƙoƙon masakin shi. Ya ce a madadin jama'ar masarautar daura muna miƙa kokenmu ga gwamnatin jihar Katsina akan a taimaka muna da gidan rediyon FM don zai taimaka wa al'ummar yankinmu wajen wayar da kansu daga cikin duhun da suke ciki. Sako daga Sada Sa'idu Daura. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. turashi a yau talata ta bi sahun kasar Iran da nuna goyon baya ga shirin da Siriya ke yi na sake anshe iko a yankin Idlib da 'yan tawaye suka rike wanda shine babbar tungar 'yan adawa a kasar mai magana da yawon fadar kremlin dmitry peskov ya ce idlib ita ce matattarar ta'addanci kuma abubuwan da ke faruwa a kasar na dakile kokarin kawo ƙarshen rikicin siriya a siyasance shawarar da wata kotu ta yanke a myanmar na hukunta 'yan jaridar Reuters sun ɗaurin shekaru bakwai akan zargin sun karya dokar da ke da alaƙa da harkokin sirrin ƙasar. Wannan hukuncin ya fuskanci nuna ɓacin rai daga ciki da wajen ƙasar, inda masu suka suka bayyana matsayin a hari ne akan 'yancin 'yan jarida. Jiya Litinin wani alkalin kotun yankin arewacin Yangon ya samu Wallon da Kesu da laifin karya dokar sirrin ƙasar, dokar da aka kafa tun ana kiran ƙasar da sunan Burma a lokacin mulkin mallakar Birtaniya. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan batun kuɗi dala biliyan 60 da ƙasar China ta ce za ta kashe wajen yin wasu ayyuka a ƙasashen Afirka. Yanzu a madadin Safina ta sada su dangi da ta taya na gabatar da shirin da Mr. Ida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.